Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna sai da ke kashi na biyar. Bai kuma tana biyar da fitowa ba yana jiran ganin ta inda suke zai bullo. Wata daliliyar mota kira biyar sai fakin kusa da shi. Kasancewar ya san wata ke ciki da irin nasin da take masa ya sa ya fara kokarin buɗe tashi motar. Ya ci gidan kasa dame shi. Bayan SKD da ke kokarin fitowa cikin mota yana falin ya haka ra'is. Ba ka ga jamsi ba ne? Ita ta rage mun hanya don ya na koma gida. So yana fitowa sai ga ta zo neman ka waje na wai bata gama a wajen tasin nan ba. Shi ne nake ta zo mu je tun da dama wajen ka ne. Na ƙarasa magana yana nuna mishi motar tata da ya fito daga ciki. Har Hararsa ra'is ya kafin ya ce to uban yan magana. Na ganta sai aka yi yaya kuma. har zai yi magana ya karɓi shahadar cewa kaga ka zagayo mu tafi idan za ka idan kuma surutu za ka tsaya yi sai na tafi na ban za su da kawai ya buɗe murfin motar zai shiga damsi da ke kan cikin tata motar tana ƙare mai kallo ta saurin fudowa haɗe da cewa haba ra'is dan kai kaɗai fa na zo wajen nan da kamata a ce ka yi banza da ni haka ba tun da nake neman ka ba inda ban je ba saboda yadda zuciyata ta zazzabe ni da san ganin ka shine kuma za ka watsa min kasa a ido fata shiga cikin motar ya da jiwa yana kallon da sai kuma ya tabe baki gani yana take wani mashi fari da idanuwa tana murmushi murmushin shi ma ya yi haddara cewa ina jin ki sai kuma me ko shi kenan kin gama zan iya tafiya rufe murfin motar ta ke haɗu da zazuwa ta inda yake tsaye a jikin motarsa ita ma ta jingina a jikin ta motar tana faɗin ba wannan maganar ne tsammanin fitowar ta a bakin ka ba rais ya kamata ka fahimci irin son da nake maka da yanda na damu da kai wallahi rais tunanin ka kaɗai zai iya sani mutuwa don allah ka ji tausayi na ka dubi lawari na da tsarin da tarin ɗumbin ƙaunar da nake maka allah jamsi ya faɗa cike da shagiyanci yana zaro idanuwa haɗe da yin dariya ba tare da ta damu ba ta ce sosai rais za ka fahimci haka ne da tabbatar da hakan idan ka kalli cikin idanuwa na za kuma ka gaskata gaskiya ta ne kawai idan ka bani damar shiga rayuwarka yadda nake bukata ina son ka sosai fiye da tsammanin ka soyayyar da sai da kai ne kaɗai zan iya rayuwa ɗan jan tsaki ya yi cikin cikin shaƙiyanci yana shafa su mashi ɗaukar kai ya kalle ta tare da cewa ni ko kin ga in dai sai da ke zan rayu to na kusa da rasa tawa rayuwar ki daya me yasa ba za ki fahimta ba na faɗa miki ba so ɗaya ba ba sau biyu ba da ki fita daga sabgata ki bar ni in huta amma kin ki to bari in faɗa miki kin sani kin san waye ni da abin da zan yi aikatawa ina aka zai shige min hanci wallahi jamsu ina raga miki ne kawai saboda tare da ke tsakanin mahaifinki da mahaifina ba na haka ba da na yi maganin wannan nafin da bibiyar da kike yi min haba sai ka ce jela kewa ba za ki zuciya ki bar mutum da ba na son ki ta zan yi haka ra'is bayan ni ina buƙatar ka fiye da komai a duniyar nan to idan haka ne kuwa tabbas zan shuka miki rashin mutuncin da ke da kanki za ki fahimci kuskurenki ba na son ki jamila ko kaɗan domin ba cikin irin matan da nake tsara kai na rayuwa da su kyanki yaɗuwar ki wayewar ki duka basu kai matakin da zaki iya mallaka ta ba dan haka ki kiyaye ni wannan shine gargadi na na karshe da ke yana kaiwa karshe ya juya shige cikin motarsa har zai rufe murfin motar jamsi da tuni hawaye suka daga mata fuska saboda ɗacin maganganun shi sai saurin riƙewa haɗe da cewa kada kai ma haka dan Allah ya is. Babban na ɗora wa kaina son ka bar is daga Allah ne. Please ka taimake ni ko kaɗan ne ka so ni kuma ka bani damar raɓar rayuwarka don wanzuwar tawa rayuwar ta ƙare magana a ɗaya dukawa gaban shi har lokacin tana rike da murfin motar cikin halin rashin kuma kula ya ja murfin motar zai rike ta rike sosai har ko ya sa hannu ya ture ta da ƙarfi ta fada a ƙasa ya rufe murfin motar yana jin tsaki ba ki ga komai ba in dai ra'is nan gaba zai iya miki fiye da haka ma Gaskiya da tan gefe rike da murfin motar ya faɗa a ransa. Muryarsa aidi cikin ɓacin rai na faɗin. Ɗan kuma za ka shigo ka shigo, idan kuma ba ka tashi tafiya ba za ka iya rufe min murfin mota ta. Kallo ya da shi don ya rasa me yake nema ga mace wanda Jamila 'yar gidan sanata ba ta da shi. Kama da kyan kuɗi asali kwalisa da iya kwalliya. haka maken fuska ba laifi tana da na shiga mutane ita tana ɗan haɗawa da shafe-shafe Julaid na kokarin da mota ya sa saurin shigewa yana kallon shi ya ja motar suka bar wajen suka bar ta ana inda take kwance tana kuka sirar ta mai isa ta sanin ta miƙe ba tare ta damu da mutanen da ke kallon ta ba ta shige motar ta ita ma ta ja ta bar wajen sai suka yi nisa sosai ba wanda ya ce kowa wani abu. Sai kallon sa da yake yi kawai kafin ya ga sake tsoke fuska haɗe da ruwa, gefe yana faɗin. Malam shi kuma wannan kallon fa na menene? Ɗan muskutawa ya suke tare da gyara zama sannan ya ce haba altrifun. Maganar gaskiya yarinyar nan na son ka sosai ba canci wulaƙancin da kai mata ba. Duk da dai kamar kafi ƙarfinta amma mai ta rasa ne? kyau a daidai kwalliya ko kuma kuɗi da ba za ka so ta ba kai wallahi ba so kaɗai ba Allah har auren ta ya ce a kayi an wuce wajen Mata da ya kula shi bai ci gaba da tukin sa sai da ya fi daren zai yi magana sannan ya ce me zai ana kai ka aure ta tunda tunda tana da da abin da kake bukata a ai ba ni ta kiya ba malam oke tunda haka ne ka kama min bakin ka banza mai shegen surutu ka gani ba ma wannan ba na sa aka yarinyar nan gida ko kaga ko an kai ta sake da baki ya suke ya bi shi da kallo kafin ya shege da dariya ɗaya da cewa a wani na ɗauke ta zan sa mai da zan sa an maida ita gidansu ko ba a maida ta ba wannan wata irin tambaya ce mara ma'ana malam kawai ka faɗa min gaskiya in ka more da yarinyar nan ne yau duk da na san hakan ba halinka ba ne amma yadda na ka kake ta da idanuwa ka kasa marinta a lokacin na san ba kaɗan kyawun ta ya fusge ka ba wani wawan burki da sai ta ka cike da bacin rai yana kallon iske cikin mamaki wai yau shi iske da ya fi kowa sanin yadda ya tsani irin wannan harkar ke zargi da aikata hakan to duka duka yarinyar nawa take me take da shi a jikinta da zai sa ya kasance da ita ga mata nan da suka fita komai suna kawo kan shi gare su amma duka ba su yi ce kallo ba sai yar wannan tatsitsiyar halitta cikin ƙunar rai da ke da shi fita mun daga motata haba a triple bai bari ya karasa ba ya daka mushi tsawa da ƙarfi a karo na biyu ce fita mun daga mota ta da miƙanin sai buɗe mishi murfin ya tura shi waje sannan ya fi fuzi motarsa da ƙarfi ba tare da ya tira ya rufe motar ba tafa yake yana tambayar kansa me yasa ga baki ɗaya duk inda ya je sai an ɓata mishi rai da safe a biyu, da rana waccan ba ƙauyen yarinyar da yamma jamila yanzu kuma ya suke wannan wani irin abu ne haka da wannan tunanin ya ƙara solo gida lokacin ana jamin sallan magarba a masallacin ƙofar gidan nasu kashe motar yanan waje sannan ya shiga cikin gidan a gefen da aka tanadi famfunan ruwa domin yin alwala ya alwala ya shiga masallaci yana shiga ana sallame yana haka sai ya tada kabbarar tasa a gefe ba hali ya damu da tarin mutanen da ke ciki ba ko jin kunyar su ya fara ramo sallarsa ta la'asar sannan ya magarba ya sallame diyawar da zai yi ya ga aziz zaune a gefensa ya kafa shi da idanuwa sai don lamu sharara yake kawai da kai abi ya gefe kamar zai san shi ba ɗaya daga hannayensa sama ya ja sannan ya shafa ya bar masallacin jikinsa har yana rawa ya je ya sanarwa da momi sallah biyu ya yi ra'is ya yi alkawarai suna shiga ya shi yana ba momi labari ta ɗago kai ta kalle shaɗa da maidawa ga abi ta ce to ai shikenan allah shirye ku guduka wanda duk ya nagari dan kansa littafinsa dai daban kuma nawa daban maza ta kaɗa ko hammock ɗinka Ina anti isha ta fito da taya ka ku yi kada ka sha dukan wajen anti gobe Na gudu a biya miƙe ya fita gefen rais da ke tsaye yana kallon mahaifiyar tasu har zai wuce raiz ya ɗaga hannu ya sakar masa rankwasi ka zai ƙara masa na biyu momi da ke kallon ta ce karka kuskura karka kuskura ka sake dokar min yaro don shi yana jin magana ta kuma daga yanzu idan za ka yi ramukon sallolinka kada ka sake yi a gabansa don kar ya ji sha'awar yin hakan nan gaba shi ma balle ya yi yunkurin koyi da kai tana kai nan ta mai da kallon ta ga abi da ya dafe kai kamar zai yi kuka ta ce ya hakuri ya wuta nan mara da ka kaɗa ko homer ka kaji sannan ita ma ta miƙe ta wuce dom ɗinta ta ta bar sha tsaye har ya biya zai bar wajen sai kuma ya tsaya ganin ishe na fitowa daga cikin ɗakin su ta ce yara yi tsinayi ne can cikin ciki ya amsa masa da lafiya lau ki kawo min abinci na a ɗaki yunwa ke bi kafin ya rufe baki mummi ta leko daga ɗakin ta ce ba za ta kawo ba ai kana da kafafuwa sai ka je da kanka ɗauko ke kuma za ki je ki kama yiwa a abi homework ɗinsa don kai ya je ya bacci gobe da ke shi to ita ta fara tare da wuciya nasu ɗakin tana yi tana kallon ra'is da ya wani kalar tausayi abun ka da ɗan uwa sai kuma ta ce ba za ta iya tafiya ba bata kai mishi abincin ba ta san batiri ne ya samo mun tasu da ita ke faɗa da ita ke faɗa da kanta akan idan idan babba ya sa ƙarami aiki aka ki tuwa a faɗa mata Jiki ba ƙwari rais ya baffala ya nufi ɗakinsa cike da damuwa kala-kala a zuciyarsa ita kuma ita ta nufi ɗakin momi ta iske tana duba zakar ɗinta mami na yi ni sai ta kai kasha da take sananta da ta kalle ta cike da damuwa da ce lafiya lau'in sha. mami ya kin gama ne a'a Mami, ban fara ba ma so ake na Allah mami ki bari na je na kawai yara isa yara isa abincin shi sai nake gani kamar akwai abin da ke damun sa yau na gan su kwata kwata bayan da na saba ganin shi ba hum isha kenan me ya amfani da barki ke miki biyayya batan shi ya kasa yi wanda ya halicce shi ki gyale su kawai kuma me ke damun sa Allah ya musu magani amma duk wanda ya ce zai mai da sabon Allah abun ado a rayuwarsa musamman wasa da sallah to tabbas ya ɗaura aure da damuwa da kuma tarin matsaloli a cikin al'amuransa haka ne Mami amma ya addu'a da hakuri shi zaki ci gaba da yi damuwar zuwa lokacin da Allah zai gane da shi Allah Mami ni ina ganin haza abokanan nan na yara suke sake lalata musu rayuwa kawai a yi ƙoƙarin raba shi da su ko ɗaya isha duk wanda ke ga lalace a duniya kuma yana samun allah to shi ya sa kansa ba ko muke ɗauniya da yayan kuma face yar ɗaurar duniyar nan da yake ganin mayafinku ya tara muku da kuma ɗanyen samartakar da yake jin kansa a ciki uwa ba ɗaurin gindin da ya samu a gun dadinku yake aikata duk abin da ya ga dama a cikin gari yana iskanci son ransa da wulakanta mutane da sunan wai zata shi dai Allah ya sani ina yin iyayena a kansa amma lamuransa kullum sai lalacewa suke ta shi da kika mishi Allah ya shirye shi ta ƙarin magana tana share hawa da suka zubo mata jiki ba kwari ishe ta miƙe ta da cewa amin ta je ta haɗa mishi abincin ta kai mishi tana shiga yana fitowa daga ban ɗaki sanye da riga wanka alamun ruwa ya watso sai saurin ajiye mishi ta fita har za ta kullo masa kofar yana goge kansa ta wuri ce ishe momi fa ta yi fushi gaskiya ya rai zan Allah ka daina abubuwan da kake yi shi zai sa ta rage wannan yawan fushin da take yi da kai tana zuwa faɗa hakan ta ja musu kofar ta bar wajen tsaye yana tunanin wace irin rayuwa ce yake ciki wacce ƙananan sa sun san su dinga sa baki a cikin al'amuransa shi ne fa babba kuma yayansa a gidan wani ya da tawallon hannunsa ya koma bakin gado ya zauna ya dace kansa jiya yi yana yi masa wani irin ciwo da juyi kamar zai bare ga wani irin kunci da ya taso ya mamaye mashi zuciya na aka ya jawo ta yadda ruwa da ke cikin ganin cike da kalolin kwayoyin da yake sha a duk lokacin da ya rinci kansa cikin damuwa ya fuddo wasu kananan ya ciri kusan guda hudu ya watsa a baki haɗe da rintsa idansa ya fi minti da haka kafin ya miƙe ya je ya ɗauko ruwa a cikin firij ɗin da ke can gefen ɗakin ya sha sosai sannan ya jifa da robar ruwa bai tsaya bi ta kayan da zai sa ba balle abincin da yake ta kama sai ya wasa kan gado yana jin duniyar na yi mai wani irin juyi habbaci mai tsananin nauyi awon gaba da shi Wacin da ke cike da tarin mafarkai kala-kala akan yar karkanuwar yarinyar da ya gamo da ita wato wahida shi ya tashi daga baccin ba sai kusan karfe biyu. Nazare lokacin kuma ya ɗan sassauci. Shigewa ban da ake watsa ruwa sannan alwala ya rama sallolin da ake bin Ya ɗan zakura abinci kaɗan shi ma saboda yunwa da ta matsa mishi ne. Sannan ya koma kan gadon yana kallon kyakkyawan rufin ɗakin. Haɗe da tunanin mafarkan da ya kan wahida. Kansa ya shiga tambaya yana juya saman kana akan wani yake shirin faruwa da shi ne akan yarinyar nan. kada ya son ta yake saurin girgiza kansa ya haɗe da cewa hakan ba zai yi ba kawai tausayin ta yake wani gefe na zuciyar shi na ba shi kawai da yana ganin abubuwan da ce mishi ne da ba a taɓa masa ba shi ya sa ta tsaya mishi a rai tunani ya shiga yi shin ne mashin ɗin nan ya kai ta gida ko kuwa ta yi mai bakar rashin kunyar shi ma ya ƙi kai ta gida